Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda a sauran abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata bakwai ga watan Maris na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko, za mu kawo muku rahoto na musamman kan tarihin siyasar jihar Delta da ke kudu maso kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Talata, za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari, sai kuma sharhin jaridin Nijar. Amma kafin nan, ga Maryam da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Prime Ministan Ukraine Denis Shmihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗan zama mambar ƙungiyar tarayyar Turai ta EU. A daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya ɗaiɗaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar. Ukraine ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mambar EU a shekarar 2014 ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar Rasha. shugaban ukraine volodymyr zelensky ya ce ya kamata ƙasarsa ta fara tattaunawa domin shiga kungiyar a wannan shekarar shmihau ya ce ukraine ta nada sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasa abin da ya sa ƙasar ta kammala wasu sauye-sauyen da kungiyar eu ke bukata shmihau ya sanar da naɗin samen krivonos ɗan shekara arba'in a matsayin sabon shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasar. A jiya Litinin a lokacin wani babban taron mata, Sakatare janar ɗan Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu, an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru 300 masu zuwa. Ci gaban da muka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idanmu. a cewar antonio guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira csw a takaice ana sa ran hukumar ta csw ta majalisar ɗinkin duniya za ta tattaro ministocin gwamnati fiye da dubu hudu da jami'an diflomasiyya da mambobin kungiyoyin farar hula a taronta na shekara-shekara da za a yi tsawon makonni biyu don tattauna yadda za a inganta rayuwar mata a faɗin duniya Wannan dai shine karan farko da za a yi taron ido da ido tun bayan barkewa annobar COVID-19. A jiya Litinin, jagoran mulkin Iran ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba. Ayatollah alakamaini ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar. to ya kamata a wa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa kuma ba za a yi masa afuwa ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran iran na irna ya bayyana wannan dai shine karan farko da kameni ya yi magana a fili game da zargin sanyawa ɗaruruwan yara guba lamarin da ya fusatar da al'umma sosai a iran shugaban iran ibrahim ra'isi a makon da ya gabata ya ba da umarnin a gudanar da bincike akan cututtukan da ake samu a tsakanin mata 'yan makaranta a makarantu fiye da hamsin tun daga watan nuwamba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su za mu fara kawo muku rahotonmu na farko a ci gaba da kawo muku rahotanni na musamman kan halin rayuwa a jihohin Najeriya inda ake shirin gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun dokokin jihohi. Wakilinmu na yankin Neja Delta Lamida Abubakar Sokoto ya yi mana nazarin tarihin siyasa a jihar Lamida Gareka. talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka rike makamanka ita za ta cece ka An kirkiro da jihar Delta ne da ke yankin Niger Delta daga jihar Edo wadda ake kira Bendel a baya a ranar 27 ga watan Agusta na shekara ta 1991. Jihar Delta dai a yanzu ta yi iyaka da jihohin Edo, a nambara da kuma jihar Rivers. Haka kuma lokacin an kirkiro da jihar tana da ƙananan hukumomi goma sha biyu kacal kamin daga bisani a ƙara mata su koma ƙananan hukumomi 25 kuma gwamnan mulkin soji na farko shine iya loki ciku wanda ya kama mulki daga ranar 28 ga watan na agusta na shekara ta 1991 lokacin zamanin mulkin tsohon shugaban kasar tarayyar najeriya ibrahim banmasi babangida haka kuma jihar ta samu gwamnan farar hula na farko wato mr phyllis ibu a shekara 1992 a yanzu kuma gwamnan jihar shine Musa Ifanye Okowa na jam'iyyar PDP da ke gab da kammala wa'adinsa na ƙarshe. Zuwa yanzu dai 'yan takarar gwamnoni a jihar musamman a zaben shekara ta dubu biyu da da ashirin uku mai zuwa su ne Honorable Obo Wore Sharif na PDP da kuma Omo Agege na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya wanda fafarta wasu za ta fi zafi. musamman tsakanin apc da pdp a jihar ta delta zaben da na 2023 na fuskantar barazanar tsaro musamman bisa la'akari da ta da kayar baya na 'yan kungiyar nan ta ipoc kuma kawo yanzu suna ci gaba da shelar cewar ba za su bari a gudanar da zaɓuɓɓukan ba na shekara ta 2023 a yankin na kudu maso gabashin ƙasar da ma jihar delta da ke makwabtaka da jihar anambra gama abinda wani ɗan 'yan bindiga na kungiyar ta IPOP ke cewa. There is no election Yana cewa ne ba za mu bari a gudanar da babban zaɓe ba musamman na 2023 a yankin kudu maso gabashin Najeriya da kuma wani bangare na jihar Delta za mu dawo da karfin ƙungiyar nan ta IPOC da ke rajin ɓallewa daga Najeriya don kafa ƙasar Biafra kuma muna tabbatar muku da cewa ba gudu ba ja da baya. That Su ma 'yan asalin jihar ta Delta na ci gaba da nuna matukar fargabarsu kan batun na tsaro musamman yayin zaɓuɓɓukan na shekara ta 2023 gama abin da suke cewa. You are ready to vote, but IPOP they already say that there will be no election. Muna cike da ƙalubale musamman ganin zaben 2023 na gab da zuwa ba ma iya karɓar katin zaɓe bale ma mu gudanar da babban zaɓe na ƙasa muna cikin tashin hankali da haka kuma muna kira ga hukumomi a najeriya da su ɗauki matakai don ganin cewa mun gudanar da zaɓe na ƙasa. Ana mitan da nika wake muna bukata saboda mun hito za mu yi zaɓe da wani ɓaci za mu yi zaɓe amma abu da muka bukata muna bukata muna ah, gwamnatin tarayya saboda akwai matsalar tsoro wajen da ka kawo muna matsaloli wurin nan da kashe-kashe da amiron ba da sauran da wajen da ka kowa da mutane don haka muna da ko gwamnatin tarayya su sa muna hannu zo su magance wannan wannan matsala wanda akwai. Rundunonin tsaro a jihar ta Delta sun tabbatar da cewar duk da barazanar 'yan kungiyar ta IPOC za su ƙara inganta tsaro yayin zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023. Muhammad Ali Ali shine kwamishinan rundunar 'yan sandan jihar ta Delta kuma ga abin da yake cewa. Kokari dai muna nan muna yi. wannan kokari ya hadu da kuma ababai kaman a lecture yara musamman yara irin namu da kuma a hade da kuma yan siyasa da kansu da youth leaders cewa da mu cewan zaben na an yi ta ba tare da an samu kashe-kashe ko kuma irin rikici-rikicin da ake samu a lokacin zabe kamar yadda suka wuce ba. To ai tun ba yau ba kai kanka ka san cewan sun sha tura sako cewan su dole delta ta zoma cewan abin da ke tafiya nan saboda haka su ji da akan kuma duk abin da zai shafi abin maganan siyasa a ce ba za a yi zabe ba a kasan ba Roma da wannan mu mun san za a yi zabe a nan ba abin da za su yi nan za a yi zabe insha Allah Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Fatakwal Najeriya. A gaida Lamido Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Reshen kungiyar Alka'ida da ke mashigar yankin Larabawa ya ce wani jirgin sama mara matuki da ake kyautata zaton na Amurka ne ya kashe mayakan kungiyar biyu a tsakiyar Yemen a watan da ya gabata, ciki har da shugaban fannin yada labaranta. An fadda sanarwar ne a ranar Lahadi a wani bayanin tarihin rayuwar mayakan mai shafuka biyar da aka wallafa a kafofin yanar gizon da kungiyar ta masu tsauran ra'ayi ke amfani da su. Sanarwar ta ce an kashe babban jami'in yada labaran kungiyar tare da wani dan alka'ida a lokacin da wani jirgin sama mara matuki na Amurka ya kai musu hari a gidansu da ke yankin tsakiyar Yemen a ranar 26 ga watan Fabrairu. sai dai hukumar leƙen asirin amurka ta cia bata ce komai ba game da haran da ake zargin kasar da kaiwa haka kuma ana kyautata zaton amurka ta kai wani haran akan kungiyar alka'ida a watan janairu wanda ya kashe mayaka uku a yemen za a hukunta matan da suka saba dokar sanya kaya bisa tsarin musulunci a iran in ji babban jami'in ma'aikatar shari'a kasar golam hussein hussein ej a jiya litinin a cewar kamfanin dillancin labaran irna yana mai jaddada dokar bayan da aka shafa watanni ana zanga-zanga da tashin hankali sakamakon tsauraran matakan tsaro da aka ɗauka. Cire hijabi tamkar nuna ƙiyayya ne ga jamhuriyar musuluncin da ƙimarta. Za a hukunta waɗanda suka aikata irin waɗannan munanan ayyuka a cewar AJ. Mutuwar Masa Amini matashiya 'yar ƙabilar Kurdawan Iran a ranar 16 ga watan satumba a yayin da take a hannun 'yan sanda bisa zargin ta saba dokar sanya kaya ta haifar da zanga-zanga a fadin kasar. lamarin da ya kasance ɗaya daga cikin kalubale mafi tsanani ga tsarin shugabancin kasar tun bayan kafuwarsa tsauraran matakan da jami'an tsaro ke ɗauka sun dai rage zanga-zangar a 'yan makonnin nan. da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai. talla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye-shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. ƙasa da hukuma. Fitina barci ta gaba ta fita Allah wadaran mai taro ta da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashin ta. Masu saurari Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Zahirin gaskiya matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi Honorable Ado Doguwa da kotu zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci kaga wannan ci take nuna 'yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke amma fatanmu wannan abin da suka yi da ya ɗore kada ana yabansa sallah kuma su gaza alula. Idan kai doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne. Bacin kamawa zuwa gurfanarwa a kotu da tsarewa a gidan gyaran hali da kuma cece kucen ba da belin shugaban masu rinjaye a majalisar wakilan Najeriya alasan ado doguwa shine lamarin da shirin 'yan kasa da hukuma na yau zai haska fitila a kai a dakace mu a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya dan ƙauye ya shiga alkarya madalla masu kamar yadda ba za ku rasa masaniya ba rundunar 'yan sanda a jihar kano ta arewa maso yammacin najeriya ta gurfanar da shugaban masu rinjaye na majalisar wakilan kasar wato alasan ado doguwa bisa tuhumarsa da hannu dumu-dumu kan tarzomar zaɓe a garin tudun wada na yankin kudancin kano inda rahotanni suka ce akalla mutane uku sun mutu kuma wasu da dama sun jikkata a yayin tarzomar tarzomar da ta biyo bayan wata arangama ne tsakanin magoya bayan jam'iyyar apc mai mulkin najeriya da na jam'iyyar hamayya ta nnpp a ranar lahadin da ta gabata mallaka da amfani da makami babu izinin hukuma tsarawa da hada baki wajen aikata miyagun laifuka kisan kai da ta da hankulan jama'a na daga cikin abubuwan da aka tuhumi alasan ado doguwa a zauren kocin ƙasa da sa'o'i 24 da gurfanar da alasan ado doguwa sai hukumar 'yan sanda ta jihar kano ta kama sabon dan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar dala aliyu sani madakin gini tana tuhumarsa da yunkurin da fitina a cikin al'umma da kuma mallakar makami babu izini tuni dai masu rajin shugabanci na gari a najeriya suka fara tsokaci akan wannan mataki na hukumar 'yan sandan kano zahirin gaskiya a yanzu matakan da jami'an 'yan sanda suka ɗauka na gabatar da shi honorable ado doguwa ga kotu inda ake cajinsa da batun kisan kai da saka wuta da kone mutane duk a dalilin zaɓe da kuma harkokin siyasa a wannan jiha tamu abu ne mai matukar mahimmanci domin zai nuna cewa mutum ba zai zo abin da ya ga dama ya tafi babu hukunci kuma wannan zai sa 'yan siyasa su shiga taitayinsu a san cewa akwai doka da oda a wannan ƙasa tamu kuma siyasa ba hauka ba ce haka zalika wannan ma sabon bayani da muke samu na cewa akwai dan majalisar eh, dala wanda a yanzu haka ya ci zaɓe wato aliyu sani madakin gini wanda aka samu hotonsa a social media wato inda yake rike da bindiga a yayin harkar za'an kamfen da abubuwa wannan ma yadda hukumar 'yan sanda ta gayyace shi yana da matukan mahimmanci domin wannan ma zai kara karfafawa jama'a gwiwa su ce san cewa za su iya fitowa harkar zaɓe da duk al'amura na siyasa ba tare da wani ya yi musu razani da wani makami ba saboda haka muna fata wannan bincike zai tabbatar da cewa an yi wa jama'a adalci wannan abu ne da ya kamata a yaba hukumar 'yan sanda a jihar kano da ma najeriya gabaki daya comrade abdulrazak alkali kenan shugaban kungiyar ocean masu rajin shugabanci na gari mai shalkwata a kano ga alama su ma jam'iyyun hamayya irin su jam'iyyar sdp sun yi maraba da wannan hoɓɓasa na hukumar 'yan sanda ta kano kamar yadda aminu muhammad adam jigo a cikin jam'iyyar ke faɗi a matsayinmu na 'yan jam'iyyar hamayya da na 'yan sanda ta jihar kano mun yaba mata akan wannan abu da ta yi domin kowa ya sani dan majalisa mai ci kuma principal officer shugaban masu rinjaye da gwamnatin sai take amma ya karya doka an kamo shi wanda kuma 'yan sanda sun yi nasu tunda abu ne da ba a saba ganin an yaka ba kuma wani ma na wata opposition shi ma da ya ɗauko makami shi ma mun ji sun gaice shi to kaga wannan ta take nuna mu 'yan sanda mun yaba musu akan wannan abu da suke amma fata mu wannan abin da suka yi da ya ɗore kada ana yabansa sallah kuma su gaza alula abu muna fata wannan abin ya ɗore to idan za a dinga kama manyan to kaga dan jigalar zai dau adda ko wuka izo eh, ya fasa akwatu to kaga zai shiga sa to ya batun kotu na tuna su yan sanda su in sun kama sun yi binciken su kotu suke kaiwa kan daman ah, generally matsalar najeriya judiciary ne kotuna ne idan kotuna suna abin da ya kamata ba za a yi abubuwan da ake a Najeriya ba. A muna fatan alƙalai su ji tsoron Allah su duba ƙasar domin kotu tana gaba da kowa. Rajiya da Marece ne dai babbar kotun tarayya da ke Kano ta ba da belin alasan ado doguwa bisa wasu sharɗa da ta gindaya. kuma ba za mu ji abin da masana doka ke faɗi game da hakan. Ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar ne samu sai za a ido a wajen damu me ya ni ta bidar ilimi shine manufar mulkin kanmu ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi. Masarai daga cikin sharɗan belin alasan ado doguwa da babbar kotun tarayya ta Kano ta shimfiɗa akwai masu tsaya masa da suka hada da sarki mai daraja ta ɗaya da manyan jami'an gwamnati a matakin tarayya ko jiha da kuma cewa lallai ne ba zai shiga mazaɓarsa ta cidin wada da doguwa ba a yayin zaben gwamnoni da na 'yan majalisar dokokin jihohin najeriya da za a gudanar a asabar dinnan. barista audu bula mabukarci lauya ne da ke karatun digirin digirgir a jami'ar london ta kasar Birtaniya ya yi fashin baki game da wannan batu. Su 'yan sanda ko kuma lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gurfanar da doguwa ne a gaban kotun majistire karkashin abin da ake kira holding charge. Su kuma lauyoyin doguwa sai suka garzaya babbar kotun tarayya suna da awar cewa daurin da aka yi wa doguwa baya bisa ka'ida ya karya 'yancin shi na bil adama karkashin babi na hudu na kundin tsarin mulkin najeriya ita kotu sai ta ba da belin doguwa bisa hujjar cewa ita kotun majistire din ba ta da hurumin ta saurari shari'ar da ko kuma tuhumar da ake masa to gaskiya ne cewa ita kotun majistire ba ta da hurumi a wannan maganar to amma inda gizo ke sakar ita ce cewa ita ma babbar kotun tarayya da ta ba da wannan umarnin ita ma ba ta da hurumi kaga kenan idan kai doguwa gaban babbar kotun majistire haramtaccen abu ne to ba da belin shi a babbar kotun tarayya shi ma haramtaccen abu ne dalili kuwa shine idan ana zargin mutum da hukuncin kisa kotu ɗaya ce take da hurumi a duk najeriya ita ce babbar kotun jiha saboda haka wannan umarni da ita babbar kotun tarayya ta bayar haramtaccen umarni ne. To amma akwai hanyoyi biyu zuwa uku da za mu iya gane ko da haɗin bakin gwamnatin jihar Kano aka yi wannan abu ko babu. Na farko mu ga cewa lauyoyin gwamnatin jihar Kano sun gaggauta zuwa babbar kotun tarayya sun soki wannan beli da aka ba wa doguwa sun kuma nemi kotu ta dakatar da zartar da shi wannan umarni da ta yi na beli. Abu na biyu shine ita wannan kotun da ta ba da beli ta ce sai sarki mai daraja ta ɗaya da kuma babban ma'aikacin gwamnati ne za su iya zuwa su karɓi belin doguwa idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abun ba to lalle ne gwamnatin jiha ta gargaɗi sarakuna baki ɗaya da manyan ma'aikatan gwamnati baki ɗaya cewa kada su je su karɓi belin doguwa abu na uku shine idan ba da haɗin bakin gwamnatin jiha aka yi wannan abu ba to ita gwamnatin jihar ta gaggauta gurfanar da doguwa a gaban babbar kotun jiha wadda take da hurumi kaga kenan idan ta yi haka to maganar beli bata taso ba tun da dama hujjar ita ce cewa an kai shi kotu mara hurumi idan kuma gwamnatin jihar kano ta ki yin duka ukun nan ko kuma ɗaya daga cikin ukun nan domin dogo ya ci gaba da zama a kurkuku to ta tabbata cewa da haɗin bakin su ake kokarin sakin shi ko kuma aka sake shi barista audu bulama bukarti kenan babban ɗalibi a jami'ar london a can ƙasar birtaniya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wassalamu alaikum a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutananta a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridun nijar Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa ministocin kula da albarkatun ruwa daga kasashen afirka sun gudanar da taron karawa juna sani a birnin yamai kan tsarin tafiyar da yarjejeniyoyin da suka shata ka'idodin amfani da albarkatun ruwa na ƙasa da ƙasa jariyar ta ce a wannan lokaci na fama da illolin canjin yanayi ya zama wajibi gwamnatoci su haɗa gwiwa domin duba ta inda za a wa kalubalen da ke barazana wa albarkatun ruwa na ƙasa da ƙasa niger wace Allah albarkace ta da kogin Neja ko kuma kwara a yammacinta da tafkin Chadi ta bangaren gabascinta na morar waɗannan albarkatu da wasu ƙasashe makwabta a ƙarƙashin wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa. jaridar lanketar ta ce har yanzu 'yan nijar na jiran ganin wasu abubuwa na zahiri a aikace shekaru kusan biyu bayan ɗarewar shugaba muhammad bazum a kan karagar mulki jaridar ta ce a maimakon a yi maganar bitar ayyukan da ya gudanar a tsawon wannan lokaci bayanai na nuna rigingimu na ƙara yawaita can da nan jaridar nijar entire na cewa cikin wasu jami'an gwamnati ya ɗuri bayan da shugaba Muhammad Bazum ya kaddamar da farautar mahandama da masu cin hanci da masu aikata laifuka makamantan haka. jaridar ta ce kamar yadda ya sha alwashi a yayin da yake rantsuwar kama aiki shugaban kasa ya baiwa mashara'anta wuka da nama domin hukunta duk wanda aka kama da laifin rubda ciki akan dukiyar kasa sabanin yadda wasu ke tunanin za a fifita wasu kan wasu yaƙi da farautar barayin dukiyar kasa na gudana cikin yanayin ba sani ba sabo mu karkare da jaridar air info wacce ke cewa burkina faso ta nemi haɗin kan chadi a shirin kafa tsarin federaliya ko kuma tarayyar da wasu ƙasashen sahel suka sa gaba waɗannan ƙasashe da suka hada da mali da burkina faso da gina conakry na fama da kadaici sakamakon dakatar da su daga ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka wato sai da yawo bayan da sojoji suka kwaci mulki jaridar ta ce firaministan gwamnatin rikon kwaryar burkina faso apollinaire de tambela wanne ainihi shine ya bullo da shawarar kafa wannan kawance na federaliya ya bukaci chadi ta shiga wannan sabuwar tafiya domin a cewarsa al'adu da yanayin zamantakewar al'ummomin ƙasashen nan iri ɗaya ne saboda haka ya zama wajibi gwamnatocin waɗannan ƙasashe su haɗa gwiwa domin yin tafiya irin ta kafaɗa da kafaɗa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida sile da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Prime Minister Ukraine Denis Shmihal ya faɗa a jiya Litinin cewa Ukraine ta cika dukkan sharaɗan zama mamban ƙungiyar tarayyar Turai ta EU a daidai lokacin da ƙasarsa da yaƙi ya ɗaiɗaita ke ƙoƙarin fara tattaunawa domin shiga ƙungiyar. Ukraine ƙasar da aka yi ta zanga-zangar goyon bayan zama mambar EU a shekarar 2014 ta kwashe sama da shekara ɗaya tana fama da mamayar rasha a jiya litinin a lokacin wani babban taron mata sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa a halin da ake ciki yanzu an yi hasashen cewa samun daidaito tsakanin jinsi zai kai shekaru ɗari uku masu zuwa ci gaban da aka samu shekaru da yawa da suka wuce na gushewa a idan a cewar antonio guterres a farkon taron hukumar karfafa daidaiton jinsi da inganta rayuwar mata da ake kira csw a takaice a jiya litinin jagoran mulkin iran ya bayyana aukuwar wasu lamura da ake kyautata zaton an sanya guba a makarantun 'yan mata a matsayin babban laifin da ba za a yi afuwa a kansa ba ayatollah alakamaini ya ce idan hukumomi suka tabbatar da cewa da gangan aka sanya gubar to ya kamata a yanke wa waɗanda suka aikata wannan laifin hukuncin kisa kuma ba za a yi masa afuwa ba kamar yadda kamfanin dillancin labaran iran na irna ya bayyana to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar da kamaru karfe uku agogon ghana ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma salaman abu da ta mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc